الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan rajab shekara ta 1436 a 1437 wanda shine ya dace da goma ga watan hudu shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na 98 a cikin wannan littafi mai albarka na kamul janais wa bid'aha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na ihya Sunnah da ke kofar Nasarawa a birnin Kano Najeriya yanwa musulmi idan kuna iya tunawa muna kan gabar magana ne da take magana akan ziyarar kabari da bayani akan hikimomin da ya sa shari'ar musulunci ta ce mu ziyartar kabari idan an ce ziyarar kabari ana nufin ziyarar makwantai kuma wannan ziyarar ba sai ta shafi mahaifinka ko mahaifiyarka ko yan uwanka ko danginka ba a duk yan uwanka musulmi sun shiga ciki wani malami kafin mu fara karanta matsala ta hadisi na biyu da za mu tashi hadisi Abi Sa'id al ko yace wani malami yana yi wa almajiransa wa'azi yake cewa kamar duk wanda ya mutu misali duk wanda ya mutu to kamar ga abin da yake faɗa ne wanda duk ya shiga cikin ƙasa ya shiga cikin turbaya to kamar ga irin maganganun da yake faɗa dan mu wasu mu ma kuma za mu zo mu faɗi irin su ce ya kai wannan mutum babba mai matsayi da daraja Fakir fil mauti jidda bil amali wailaka min jahannama ka yi tunani dangane da mutuwa ka ƙara himma da ƙoƙari dangane da aiki idan ko ba haka ba kai tanka ka shiga uku jahannama tana jiranka kamar duk wanda yake kwance a kabarinsa haka yake faɗa ya kai bawan Allah na duniya da kake raye ka yi tunani a kan babbar musibar da take tinkara ka ita ce mutuwa sannan ka ƙara himma da ƙoƙari a kan aiki idan ba haka ba ka shiga uku jahannama tana jiranka wa'alam anna ashabat turabi yatlubuna du'a'aka ya ci gaba da wa'azi yana cewa ka sani cewa ma'abuta turbaya waɗanda suka mutu mu kenan ashabu turab suna can a cikin kaburrukansu suna kwance suna buƙatar addu'a ka. wannan shine muhallu shahid na umarni da aka yi a rinka zuwa ziyarar kabari saboda duk wanda yake kwanci a cikin kabari yana buƙatar addu'ar ɗan uwansa ko shi waye kuwa suna buƙatar addu'arka suna faɗa bilisanil hali ayyuhar shababu alghafiluna wa shiyukhul mufrituna ya ku matasa da kuka rabkana ga falallu da ku kuma tsofaffi da kuka wuce gona da iri kuke sakaci kai lalle hauka ta ishe ku ga wanda yake jiran makwanci ga wanda yake jiran kabari ga wanda yake jiran tambaya amma baya tanadin wannan makwanci nasa yace ce gamunan Muna bacci kamar muna bacci a cikin tarbaya a cikin ƙasa. Kadhurtar wujuhuna na al'adfanu likafanai su lullube fuskokinmu muna cikin ƙabari. Lamyamdi zamanun ya siru illawa nasinan wal ashabu Wani zamani wani lokaci bai yi nisa ba. daga mutuwar mu, muna cikin kabari ba mu daɗe ba har mun manta mun ma manta da mutane gaba ɗaya saboda tashin hankalin da ke cikin kabari ya ce ga munan da muna kwanciya a kan shimfiɗar duniya ruɗin duniya ya ruɗe mu muka ɗauki jin daɗi da morewa shine ni'ima muka kwanta muna barci. وفي النهاية ذقنا تلك الشربة المرة شربة الموت daga bacci na jin daɗi da kwanciya da morewa a duniya sai gashi mun zo muna ɗanɗanar wani abin sha mai mugun ɗaci shine mutuwa ya ce falam nara wafa'an min alhayati duniya ba mu ga mutunci da cika alkawari ba daga rayuwar duniya duniya ba ta mana mutunci ba hatta al haƙiƙa lamma ra'ayna anfusana mulquna ala turabi har sai da muka yaƙini na haƙiƙa muka ga kawukanmu da rayukanmu an jefar da mu akan ƙasa yanda ka san iska ce ta tono mu ta watsar da mu ga mu a cikin ƙasa muna dulmuye falam yantafi al al'ahalu wal iyalu iyalanmu da 'ya'yanmu da danginmu gaba ɗaya ba su yi mana amfani ba wala sarwatu wal malu arziki da dukiya da muka tara bai mana amfani ba ga muna cikin kabari muna da na sani fa nahnu ana muqinuna bi hadhihi nadama to lalle yanzu ya ku mutanen duniya muna shaida muku mun yi yaƙini da wannan nadama da muka yi ga mu a cikin kabari babu ranar fitowa walaisa amamana illa yawmul qiyamah babu abin da ke gaban mu kuma sai kuma bayani na ranar tashin alkiyama wannan duk wanda ya mutu ya kwanta a cikin kabari ko yana so ko baya so sai ya faɗi wannan su wanda suke kwanci a cikin kabarin da aka ce mu kai musu ziyara to wannan shine abin da suke faɗa suna ganin cewa lalle haukar mu ta isa tunda muka rafkana muka shagala ba mu yi tanadin wannan rana ta kwanciya wannan gida mara daɗi ba gida mai matsi gidan da baka da gata sai aikinka shine kabarinka gidan da ba mai kawo maka taimako yanzu nan ina shigowa masallacin nan da na shigo na zauna ni kaina sai dan tausaya muku yanda na je yake da zafi zafi amma akwai babban zafi a gaba wanda ma nan akwai fanka akwai dan dama dama za ka miƙe ƙafarka imamul qurtubi yake cewa ka sani cewa anna zikral mauti lallai tuna mutuwa da tuna kwanciya a kabari yana gadar da mutum ya rinka jin yana girgiza al'inzi'aja an hadhihi darul faniya girgizuwa da barin wannan gida mai karewa in ji imamul qurtubi yawan tuna mutuwa da tuna kwanciya kabari ba shi zai sa kai kaffa kaffa da wannan duniyar والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية da kuma fuskanta a dukkan wani sekon mutum zai ga yana fuskantan lahira ne da tanadin lahira wacce take ita ce dawwamammiya mai tabbata an ruwaito wata mata ta kai ƙara wajen nana aisha cewa tana jin zuciyarta a ƙeƙashe take kamar ba ta da imani aisha alaiha salam radiyallahu anha take cewa aksiri min zikirin mauti ya riƙu kalbuki ki yawaita ambatan mutuwa da tuna mutuwa da tuna kabari insha Allah zuciyarki za ta yi taushi shi yasa malamai suke cewa duk wanda ka ga yake da ke ko busashiyar zuciya to baya tuna lahira ne inda yana tuna makwancinsa wannan kabarin da ba a so a ji to da zuciyarsa ta ɗanyi taushi wannan mata kuma ta yi abin da aisha ta umarce ta a matsayin shawara ta yi sai kuma gashi ta dawo ta ran ta ce wallahi zuciyarta ta yi taushi imamul qurtubi ya sake cewa qalal ulama malamai sun ce tazakkurul maut yarja anil ma'asi tuna mutuwa shi yake sa mutum ya daina kuma ya kaffa kaffa da taka tsantsan dangane da ma'asi saban Allah ma'asin da yau a cikin gidajenmu muna fama da shi a gidanmu a akwati akwati da kwangirin da ka makala a gidanka akwatin talabishin din nan da kake gani a nan kadai in aka maka lissafin bala'i da zunubin da kake ɗiba ya ishe ka tashin hankali na'am saboda a lokacin a gidanka a ɗakinka da matarka da 'ya'yanka ko a falon ka kai ɗaya ko a turakarka ai idan ka bayi da rariya komai kallo kake yi kana ganin wadata ne jin daɗi ne arziki ne wani yana cikin zafi a ƙofar gida yana fama da mafici sauro yana cizon sa. kai kuma kana ciki ka ta da inji yana shan mai ka kunna abin kallo kana kallon tsiraici da fasikanci kana kallon matan duniya da shedan ya musu tofin alatsi ne kana kallon su kana jin daɗi Baka ka tuna akwai makwancinka a gabanka ka sha kiɗa ka ji rawa ka ga fasikanci akwai tashoshin da ma ake shiga abun baya ganuwa amma wasu wallahi suna gani saboda wadata rediyon ka kadai ta isa maka bala'i in za a maka hisabi akanta kanta. ko ta mota ko ta gida da kasassukan da kake sawa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah ya ce da ji da abin da ka gani da abin da zuciyarka ta kulla maka kullu ula'ika kana anhu mas'ula kowane ɗaya daga cikin su wallahi sai an tambaye ka kai. Tana lahira tuna wannan makwanci wannan kabarin zai taimaka maka matuka wajen rage da yawa daga cikin sabon Allah ba a ce wai wai akwai wanda baya saba wa Allah ba kowa yana yi amma iyakacin kusantarka da ubangiji kuma iyakacin karanta sabon Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma wayulilul qalbal qasi tuna kwanciyar kabari yana tausasa zuciya wacce take kekasasshiya sai ta yi laushi wa yuthibul farah bid duniya kuma yana tafiyar da yawan farin ciki da jin daɗi da duniya kaga mutum yana son duniya wa yuhawwinu masa'ib imam qurtubi yace tuna mutuwa tuna makwanci yakan sauƙaƙa maka musibu ma da Allah ke dora maka a duniya qurtubi ya sake cewa qala al ulama malamai sun ce tun na gaba da shi ba wai sabon magana ne yau ake fada ba tun da sun faɗa sun da ba su ɗauki duniyar komai ba ni da kai ne muka rungume ta muka ce sai mun ci mun sha mun rayu mun more mun aure matan da muka ga dama mun hau abin da muka dama mun gina inda muka ga dama suka ce laysa lil qulubi anfa min ziyaratil qubur babu abin da yafi amfani ga zuciyar dan adam irin yawaita ziyartar makabarta idan kana so ka samu abin da zai gyara maka zuciya to ka rinka zuwa ziyarar kabari kana kallon yan uwanka da iyayenka idan zuciyar mutum ta zama kekasasshiya ne malamai suka ce ga maganin kekashewar zuciya da abubuwa guda uku na farko al-iqla'u anil ma'asi daina barin yin sabo ta yaya bi huduri majalisir ilmi wal wa'azi Qurtubi ya ce malamai suka ce ana nisanta kai da sabon Allah ne ta hanyar halattar majalisi na ilimi da wa'azi zuwa wajen karatu a nan ne za a tunatar da kai Allah ba a kasuwa ko a makarantar boko ba ko a tasha ko a fc ko a majalisa ba makaranta ka haɗa sallayar ka magariba tana yi ka tafi wurin karatu a unguwarku zai taimake ka matuƙa wajen gyara rayuwarka idan ba ka zuwa kullum al'insanu madaniyun ne bai tabi'ihi nan da nan ɗan adam yake tasirantuwa da environment ɗin da yake rayuwa a ciki yace ka rinka halattar majalisi na ilimi da za a rinka maka wa'azi ana tunatar da kai bitazkiri wa takhwifi wa targhibi wa akhbari salihin ana tsoratar da kai ana kuma kwadaitar da kai rahamar ubangiji sannan ana baka labarin salihan bayi magabata irin yadda suka rayu fa inna zalika mimma yulinul qulub wannan yana daga cikin abin da yake tausasa zakatan bawa abu na biyu zikirul maut qurtubi yace ambatan mutuwa yace fa fayuk min zikir hadim hadimin lazzat an so ka yawaita ambatan mutuwa da kaji ciwon kai ka ɗauka mutuwa za ka yi kar ka tsammanin cewa wannan ciwon kan za ka tashi sai ka cewa zuciyarka wallahi wani irin wannan ciwon da bai kai shi ba ya mutu da wata 'yan larura ta same ka ka ɗauka cewa fa kai zai iya yiwa fa zancen ka ya ƙare zai iya yiwa labarin ka ya ƙare to dan wannan tunani da kai shi zai sa ka yi ƙoƙari ka gyara lahirarka a cikin ɗan awanni ko mintunan da suka saura maka amma matukar ciwo yana samun ka kana kai abin nesa nesa kana ga ai zaka warke zaka tashi zaka warke to wallahi tallahi ba lalle bane cuta ta zamanto wa'azi a gare ka kuma wallahi wata rana mura ta kwantar da kai akai ka gabari amma da kajiyar masassara ka ɗauka watakila to ko hanyar tafiya kenan haka ake yi hazimul lazzat wa mufarriqul jama'at mai rushe jin daɗi wanda kuma yake raba mutum da jama'a kana tare da 'yan uwanka yau sai a ce ba kwa tare mutuwa kenan kana tare da iyalinka haka ana gani za a ɗauko ka a raba ka da su kana haɗuwa da abokananka haka za a ɗauke ka a kai ka wani wuri ka je ka haɗu da wasu abokanan da ba za ka iya magana da su ba ga shi ka dab da dab ga kafada ka ga kafadarsa ga kirjinka ga gadon bayansa kuna makotaka a kabari ba za ka iya magana ba bai zai iya maka magana ba الموت ميتم wal والبنات kenan mutuwa da take mai da yara marayu 'yan mata mata mai da su marayu da ka ga yaranka wata rana ka zubar da hawaye ka ce Allah sarki wata rana za ku zama marayu za ku wayi gari babu babanku ka rinka yawan kiran su ka gaya musu cewa in ba na nan kaza za ku yi kaka yadda ka nuna musu cewa wai kana nan har abada tun yanzu ka nuna musu cewa za su iya wayi gari su zama marayu dan watakila kai ma maraya ne yatimul abi ne kai ma ba da babanka ka tashi ba kai ma babanka tafiya ya barka kana yaro karami bai tausaya maka ba yace bari ya jira ka Allah da ya halicce ka bai ce ka wannan yana da yara kanana bari mu kyale shi ba an mai da dan ciki ma maraya Dan ciki aka mai da shi maraya abu na uku Qurtubi yace ce mushahadatul muhtadirin ka je ka kalli mutane da ba su da lafiya wanda sun kusa mutuwa irin yadda suke wahala wannan yakan sa mutum ya nisanci sabon Allah ka je asibiti kaga wanda yana wahala ya kusa mutuwa babu abin da yake mai daɗi baya iya cin abinci baya sha akwai wanda wallahi sai dai a dura masa ta hanci fitsari baya yi akwai wanda in ya zo yin fitsari sai ya yi ihu gaba ɗaya ya tashi kowa a ɗakin kafin ya fitsari wayyo Allah wayyo wayyo wayyo Allah wayyo wayyo wayyo haka zai ta ihu kalla. malam sai da kyar fitsarin nan dan digo ɗaya biyu in ya fito sai ya ce alhamdulillah sai ya yi gumi kafin ya fitar da fitsari kai ko yanzu zuwa kake kana tsaye ma za ka sake shi ka tuna wannan ka ga mutum yana kwance baya ganuwa amma bai mutu ba wai wannan ciwon da yake da shi jira yake kawai a zo a ɗauke shi ya ma sallama ya haƙura idan 'ya'yansa suka zo sai ce ku yi haƙuri idan makota suka zo sai ce ku yafe ni ‘ya'yansa mata da maza suka zo sai ce ku riƙe junanku ku girmama junanku ku girmama yayanku ya fara sallama shi da kansa gangan jikinsa ya bashi cewa ba zai tashi ba kai wannan duniyar ba ta da tabbas wallahi wani bawan Allah a wani asibiti wai jinya dan uwansa yake yi ciwo yayi tsanani kuka ake ta yi kawai an tabbatar mutumin nan zai mutu ya tashi kawai take ya tsallaka bakin titi ya je ya sayo likafani kafin badan wani ya mutu saboda ya riga ya dauke hop cewa dan uwansa zai mutu ya sayo likafani ya zo ya ajiye a kusa da mamacin yana jiran kawai ya mutu masu huta insha Allah ta'ala wannan likafanin shi aka je aka tona rami aka binne da shi shi wanda ya sayo likafanin ko gane ba mai jinyar da yake tunanin dan uwansa zai mutu saboda tsananin ciwo da ya je ya sayo likafanin wannan likafanin da ya sayo insha Allah ta'ala shi kuma ciwo ya rafke take kamar wasa sai gashi ya mutu ya sayo likkafanin binne kansa da kansa shi ko majinyacin Allah ita tashe shi ba wani abu tabbas ƙarfin jiki na sha faɗa lafiya kazar kazar zirga zirga je ka ka dawo ko kuma ai babana ma ya daɗe sai dai shekara kaza kafin ya mutu wallahi malam ba shi ke nuna cewa za ka daɗe ba gaibu bari gaya maka wani abu Dukkan mu a cikin kunan za mu sha wahala a ce in mun tashi daga nan masallaci a zo a rufe mana idan mu gaba ɗaya a ɗaure mana idan mu a ce kowa ya tafi gida ina jin ba za ka iya tuka mota daga nan daga nan gun zuwa gidan murtala ka tuka mota ba ka gani ba ko za ka yi barna ko a yi maka barna da kafa watakila ka yi lalime kana shashafawa irin ta makafi amma za ka wahala kafin ka je gida in za ka je gida watakila a minti ashirin to nan fa sai ka yi awa biyu ko awa uku baka je ba keke dai ba zai tuku ba baka gani mota ba za ta tuku ba baka gani kaga muna tafiya kenan blindly ko ba ma gani to wannan fa shine fa rayuwar da muke yi ta duniya akan harkan mutuwar mu kai ka sani yanzu ba wanda zai dauki hadari ya hau mota daga nan zuwa Kaduna a matsayin makaho ya danna mata giya biyar ya sake ta ɗari biyu da wani abu baya gani zai yiwu ba zai yiwu ba to haka yanzu muke idan mu arfa dangane da ranar da zamu mutu amma mun rungumi duniya mun bi ta muna ta zura gudu muna ganin cewa zamu kai lokaci kaza alhali ba mu san ranar mutuwar mu ba yace ka kalli dan uwanka da ake kokarin zare ransa ka duba irin maganganu da yake faɗa ka duba kamarsa wa ta'ammal suratahu ba'da mamatihi ka lura da kamarsa bayan ya mutu duba yanda yake da kafin ya mutu la'alla kana masa magana yana maka magana amma ka kalle shi bayan ya mutu in za ku haɗu duk duniya ku ta buga shi ku ce ya tashi ba ku iya tashinsa ba yace wannan shine yake ɗaukewa rai dukkan wani jin daɗin ɗanɗanon duniya kuma ya sa zuciya ta shiga taitayinta ya cire bacci daga idan mutane ya cire hutu daga gangan jikin dan adam ya sa ka kama aiki ba dare ba rana azumi litinin alhamis sallah da daddare kiyamun laili karatun qur'ani ba zama dan tanadin wannan makwanci wa yazidu fil ijtihadi wat ta'bi wannan shine zai kara maka ijtihadi da gajiya wajen bautawa Allah na'am al الحسن البصري رحمه الله basri rahimahullahu ta'ala wata rana ya shiga wajen wani bawan Allah ba shi da lafiya ya je gaishe shi sai ya same shi a cikin sakaratul maut yana cikin wani yanayi marar daɗi ya kusa mutuwa ɗacin mutuwa magagin mutuwa damuwa irin na mutuwa imamul hassan al-basri ya kalli mutumin nan ya yana cikin damuwa ya yana cikin baƙin ciki ya ga yana cikin bacin rai yana son duniyan nan amma wallahi alamu suna nuna sai ya tafi ya batta ya ga irin tsananin ciwo da muguwar cuta da sauka a kansa wallahi hassan al-basri kawai sai jikinsa ya kama rawa daga da marar lafiya gaba ɗaya in gaya maka jikinsa ya kama karkarwa ya koma gida da fuskar kishiyar fuskar da ya fito da ita ya rabu da gida da iyalinsa cikin sakin fuska da walwala da jin daɗi wallahi sai gashi ya dawo gida wajen iyalinsa yana cikin damuwa suka ce da shi a'a at-ta'amu yarhamukumullah bismillah mai gida ga abincinka sai ce ya ahla ya iyalina alaikum bi ta'amikum wa sharabikum ku je ku rike abincinku ku je ku rike abin shanku baran ci ba baran sha ba wallahi ra'aytu musri'an la azalu a'malu lahu hatta alqahu wallahi na ga wani mutum da ya kusa mutuwa ba zan gushe ba zan je yi ta aiki zan yi ta aiki na bin Allah A sai ni ma na je hanya da wannan mutumin ya je ba zan bari ne irin da na sanin da wannan bawan Allah yi ba Abu Darda'i sahabi yana cewa man aksara zikiral mauti qalla farahuhu duk wanda ya yawaita ambatan mutuwa insha Allah yawan sakin fuska da farin cikinsa da walwalarsa ta duniya ta yi kaɗan wa kalla hasaduhu kuma daman magana hasada kam za ta zamanto kaɗan a gare shi duk wanda kaga mugun mahasadi ne to babu lahira dama a gabansa duk wanda kuma yake yawaita tuna lahira da mutuwa to zai samu karancin hasada dan uwana musulmi ziyarar kabari kala uku ce akwai ziyaratun shari'iyya akwai ziyaratun bid'iyya akwai ziyaratun shirkiyya babu na hudu ya ziyara shari'iyya ta shari'a ita ce ziyara da aka ce ka je ka ziyarci dan uwanka ko yan uwanka wal qasdu minha tadhakkur al babban manufan wannan ziyara shine a tuna lahira wa du'a lil mayyiti wa ittiba'i sunnah don yin addu'a ga mamaci da kuma bin sunna wannan ita ce ziyara ta farko wadda take shari'a ce ta ce a yi az-ziyaratu shari'iyya ziyara ta bi az-ziyaratu bid'iyya ita ce wanda manufar wannan ziyara din ziyara ta bid'a dan ka kiyaye ka gani wacce kake yi ziyara kabari ta bid'a ita ce wacce manufarta shine ibadatullahi indal qubur bautawa Allah amma a wajen kabarruka kaji ba wai bautawa kabarin ba a nufaci a je kabari don a bauta wa Allah a can mutum ya tanadi salatansa na annabi da zikirinsa da hailalarsa ya yi sai ya je makabarta a wajen matattu in ya shiga ko kabarin wasu waliyai ko salihan bayi ko babansa ko mamansa ko yan uwansa ko danginsa sai ya je kabarin zai yi ya ƙi sallar azhar sai ya je masallacin makabarta sai ya yi sallah ya ƙi la'asar sai ya je makabartan masallaci wato wato masallacin da yake makabarta sai ya sallah a can shine az-ziyaratul bid'iyya allati al-qasdu minha ibadatullahi inda al wanda ainihin wato manufarta shine aje a wa Allah a kabarurruka kamar yadda da yawa yau daga cikin mutane suna zaton cewa wai bauta wa Allah a wajen wani kabari akwai wata maziya, ko akwai wani fifiko ko gina masallatai a makabartu a makwantai wai wannan din ko yana nuna akwai wani matsayi da wani fifiko ibadar wannan masallaci ma ta fita sauran masallatai kuma gani suke yi kaman ahabbul biqa'i ila Allah al maqabir wato wuraren da wai Allah ya fi so su ne makabartu ya inganta daga annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda mun sha karanta da ku hadisai da annabi ya hana a rinka yin sallah a kabari ya hana a rinka me da makabarta wajen sallah ya hana a yi sallah ana fuskantar kabari ko kuma a yi sallah a wurin da yake akwai kabari annabi ya hana duk wanda ya wannan wannan shine aidul mukhalafa hakikanin sabawa annabi alaihi salatu wasalam kuma ba masoyin annabi na gaskiya bane me riba ka za ka ce ka kaje ka gina masallaci ka ta fara masallaci a makabarta bayan annabin ka ya hana la tusallu ila alquburi wa la tajlisu alaiha wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin sallah a makabarta la tattakhidu buyutakum maqabira kada ku me da gidajen ku su zamanto kamar makabartu makwantai malamai suka ce a ah, me yasa annabi ya buga wannan misali saboda ai a makabarta ba a sallah kai kuma yanzu kai gaba ɗaya sallar farillar kama da ta juma'ar ka a makabarta kake yi ya ilahi alamina ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama me yasa ba ma fahimtar zance fama li haula qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa me yasa muke rayuwa ka annahum umrun mustanfira farrat min qaswara ga sunan hadisan nan suna nan an sani amma san zuciya da kokarin bin bid'a da makalewa bid'a irin na malaman bid'a wannan tasa suke sha su sha alwashi su sa kafa su ture waɗannan hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a rinka zuwa ana yin sallah a makabarta muna faɗin wannan saboda kanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da kannanmu da duk wani mai tashi ko babanka ne aka binne a gidanku to wallahi bai halatta kai sallah a wannan wurin da aka binne shi ba ko ɗakin da aka binne shi ɗayan biyu ko dai ku tone shi ku kai shi makabarta ku binne shi shikenan kun huta ku ci gaba da sallah in ko ba haka ba sallar da kuka yi a gurin ba ta yi ba sai a ziyarar shirkiya ziyara wacce take ta shirka wacce ziyara ce ta kabari ta shirka ita ce wanda alqastu minha ta'zimul qubur manufar ziyara kawai don girmama kabarin da kuma roƙon kabarin ta'zimul qubur wa du'a'il qubur wa zabhu lil qubur girmama kabarin kawai saboda matsayin kabarin bari ka je kai ziyararsa ka girmama shi shirka ne ko kuma dan kana da wata addu'a da ka tanada kana tsammanin Allah yana karɓan addu'a ne a wannan kabari kamar yadda ake gaya musu wai duk wanda yake da bukata kaza ya je kabarin shehi wani ko wali wani ya je ya roƙe shi a gindin kabarin ko ya roƙi shehin zai bashi wannan shirka ne da waɗanda suke ɗaukan abin yanka su je gindin kabari su sa wuka su yanka kaza ko su yanka tattabaru ko su yanka rago kai har na kuma ana yankawa a gindin kabari don tabarruki da kabarin da kuma neman albarka da kabari kai har bakance mutum yana zuwa ya je bakance a gindin kabari ko ya yi wa kabari bakance duk wannan shirka ne kuma yau gashi nan abin da mutane suke ciki malam abin ba a cewa komai A ga mutum ya je ya zauna sujjada wallahi ake wa kabari sujjada la ilaha illallah فالإنسان الذي يدعي annahu مسلم yazhab wa yasjud lil qabri yanzu mutumin da yake da awar cewa shi musulmi ne ya tafi yayi kafa goshin sa ya sujada wa kabari kuma wallahi gashi nan ana nuna a hoto ana gani wannan shine ainu ta'zim haƙiƙanin girmama kabarin kenan ka je ka kafa goshin ka wasu ruku'i suke yi wani ma ya tafi da dan sa ya gama yin sallah a cikin tsakanin kabari da kabari fa sai je yana sallah ya dauki dala'ili ya tilawata ya sauke ta wani ma da ƙuranin sa izu sittin yake zuwa bayan ya gama yin sallah cikin kabarin sai kuma ya kama karatu akwai kuma kabarin da na manya manyan ne su zuwa ake dama a gina su sosai a yi musu tayil da komai da wurin sallah da sallaya da carbi da komai da fanka da komai a wurin da yawa a ƙasar nan har yanzu akwai waɗanda ana zuwa ana bauta kabarurkansu abin tausayi ga Sheikh Usman dan Fodiyo malamin tauhidi da ya ta kokarin yaƙi yana tabbatar da mutane akan kan tauhidi amma wallahi yau je ka sokoto duk da kokarin da malaman sunna suke yi akan ziyarar kabari da hadarin da ke tattare da ita da bayanai da suke yi na ainihin muhimmancin kiyaye sunna akan ziyarar kabari wallahi malam sai ka ga mutane abin ba a cewa komai kaina wata rana na je na zagaya na gani da dawafi ake masa Allah ya saka da alkhairi ga hukumar Sokoto da malamai sai suka gine wurin idan ka zagaya ta can ba za ka iya kewaye shi ba amma har yanzu mu a nan kasar a garurrukan mu akwai kaburrukan malaman da dawafi ake musu yanda ake dawafin dakin kaba kai rigar ma irin ta dakin kaba ake samu su dan a nuna wa jahilai da dakin kaba da wannan wurin a wajen dawafi duk ne ina tsaye da abokanan tafiya ta wani dattijo yake ce mana ku roƙe shi wallahi malam da gemukanmu da komai dattijon yana kallon mu bai lura cewa mutanen bane ba cewa ke ku roƙe shi muka je aka nuna mana kaburukan 'ya'yansa da yan uwansa da su abdullahi da su wane ne da su menene duka dai da sauran sarakuna da suka biyo baya shi ma za mu tafi ce ba a tafiya nan ga ba a barin nan gurin sai an yi addu'a ku roƙe su ku tabarruke da su lokaci ne Allah ya kawo waɗannan Allah ya yafe musu Allah ya musu rahama ku nemi rahama a wajensu wannan ni aka gayawa ba wani aka gayawa ba kaga wannan shine shirka din ta yanzu zaka iya kwatanta mutane nawa suke zuwa gindin kabari su roƙa da mutum ya ji buri-buri jari ya yi ƙasa sai tafi kabari da matarsa ta zama bakarariya ba ta haihuwa sai je kabarin malaminsa je ta bugawa wannan shirka kenan shi yasa wasu daga cikin salafus salih magabata na kwarai irin su imamu sha'abi da naka'i da ibnu sirina a wani kauli ma na imamu malik allah ya musu rahama gaba ɗaya suka ce gaba ɗaya ziyara kabarin ma an hana bayanin da muke ta yi na cewa a je ma sunna ne za a samu lada suka ce saboda barna da mutane suke a kabarurka wallahi cewa suka yi su a ra'ayin su kar ma aji imamu sha'abi da ibrahimu nakhai da wani kauli cikin maganganun imamu malik da muhammad bin sirin suna ma hanawa da cewa ba ra'ayi ne ingantacce ba akwai ra'ayin da ya fi shin da annabi ya da dama amma a kiyaye kada a shirka a ciki umar ibn al-khattab ya yi fada matuƙa dangane da aikata shirka da kuma saban Allah tabaraka wa ta'ala akan abin da ya shafi kabari ko waninsa abdullahi dan mas'ud ma wata yana wa'azi wa almajiransa yace kaifa antum idza labizatkum fitnatun yarbu fiha as-saghiru wa yahrumu 'alayha al-kabiru wa tuttakhadhu sunnah yajri an-nasu 'alayha fa idza ghayyira minha shay'un qila ghayyirat sunnah yaya za ku kasance ya ku bayin Allah yayin da kuka wayi gari kuka fada cikin fitina a addini fitinar da karamin yaro sai ya girma a cikinta ana tayi dan bala'i fitina tun mutum yana yaro har ya girma ana cikin yinta ba daina ba tsoho kuwa zai yi furfura shatak ta rufe masa fuskarsa gaba ɗaya ana cikin wannan bala'i da fitina yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da kuma shirka da sabon Allah fitina ne ya kuma a riƙe wannan fitinar ma tutta gadu sunna wannan sabon Allah a riƙe shi a matsayin sunna yanzu zuwa a je a bauta wa kabari a kira kabari ana roƙon kabari kaga wannan shirka ne a je a roƙi Allah a gindin kabari bid'a ne amma al-yawma uttukhidat sunnatan an ɗauke ta a matsayin sunna mutum sai ya naɗe sallah ya ranar juma'a ya rataya a kafaɗa sai ya murda besbasa bai zai tsaya ko ina ba sai kabarin malamin sai je ya tsuguna yana roƙon malamin gobe kuma ya dawo in ba sa abu ma shi zai tada ikama a masallacin unguwarku in ma ba sa abu ma liman ne a unguwarku kuma gashi a karatu an yi bayani roƙon gabari shirka ne mai roƙon gabari shirka mashirki ne yace yaya za ku yi idan kuka wayi gari fitina ta zama an da ita sunna aka ce ya aba abdurrahman alkunya abdullahi dan mas'ud ne mata zalika yaushe haka zai faru yace a idza kasura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum wa kasurat amwalukum wa qalla umana'ukum wa tu'allima li ghairi din yace haka zai faru lokacin da aka samu makaranta da yawa a cikin ku wasu karatun qur'ani wannan ya haddace wannan ya iya tilawa wannan ya iya karatu wannan ya rera a rediyo wannan ya rera a talabishin wannan ya yi kaza ana ta karatu ana ta yi za a zo wannan lokacin ko ka ce ma ana shiga wani ba'adinsa amma wa qalla fuqaha'ukum qur'anin da ya haddace amma waye yake fahimta abin da ke cikin sa qaliluna jiddan jiddan kadan ne mutum za ga yana tutiya da ƙwar'ani nan kana ritsa shi kace fassara mun aya uku ka mun bayanin su me ake nufi sai ta gumi kasra qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum kenan ba zargi ba ake akan haddace ƙwar'anin ba a haddace ƙwar'ani abu ne mai kyau to amma kuma illa ne a haddace ƙwar'ani kuma ba a san ma'anar ƙwar'anin ba dan da ma'anar ce za a bauta wa Allah Abdullahi dan Masud yake cewa za a yi wannan lokacin al-qurra yaksurun makaranta za su yawaita amma alfuqaha'u yaqillun masu fiqihu masu fahimtar addini da haƙiƙa su gane yadda addini yake kuma za su zaman kadan yace wa kasrat amwalukum idan dukiyar ku ta yawaita akwai kuɗi ka fita wajen gari ka je ga yadda ake gina tafka tafkan gidaje je ka unguwannin nan na gefe gefe ka rinka ga wani gidan aka gan ka gan shi yadda ka san daga America aka dauko aka ajiye shi akwai wanda ya je sayo gidan ma gaba ɗaya ta da shi gida ya je ya samu gida ne na katako da karfe da jone-jone da aka yi ko a china ko a japan ko ina ya sayo shi gaba daya ya zo kawai dbc aka masa kawai aka kwance gidan gaba daya a bandir a kwali aka kwance shi kawai aka jajjona shi kawai mutanen unguwa kawai dare ɗaya sai suka ga gida kawai wallahi wallahi kuwa malam ba a yi ba a yi ka faɗi gaskiya ana yi saboda wadata aka rama kalla wadata kai yanzu mutum zai zo ya gina maka gida kasar lukun nake gaya muku mutum zai gina maka gida iya ganin ka zai ce maka wallahi tallahi babu abu ɗaya na Najeriya a cikin gidan siminti fa shi ma na waje ne yashi fa shi ma hu suke lodo shi zo da shi sai dai ruwa ina jin ruwan ma nan gaba da suwan wata ko faru wata za su rinka gini kasar amwalukum da yake rabu da dan adam idan ya samu wadata ba abin da ba zai yi ba ba nan kasa an samu waɗanda ƴaƴan wani mai kuɗi da da ruwan faro suke wanka da ruwan suwan ba kwarai da gaske wallahi malam shi za a yi ta tiltilawa a tankin kuma dole ya kawo ba su yadda da wanka ma da ruwan bohol din ba wadata ko a je a zuba katan katan din a ban daki a sa masu aiki su in za a yi wanka sai a sa masu aiki su faffasa robobin su zuba sai ya cika sai shiga shi, duk a kasan nan wallahi an samu masu wannan abu wa qalla umana'ukum ga dukiya kuna da shi duba motoci a garin nan in tambaye ku da tsofaffin motoci da sababbin motoci wanda suka fi yawa a garin nan sababbi idan kana so ka gane akwai kuɗi a garin nan gobe kawai da Allah da safe ka fita ka je bakin titin nan ka ɗauki takarda da biro ka irga irin motoci gangariya motoci da zaka gani motar da tafi kowace tsada ta ban alfahari da ban kaye da kyau abin sha'awa kamar ka ɗauke ta sai kaga karuwa ce a cikinta karuwa akwai karuwai a garin nan su suka fi kowa hawa mota mai tsada wa ya saya musu wani dan majalisa wa ya saya musu wani dan sanad wa ya saya musu wani gwamna ko mai ci ko tsohon gwamna karuwa kana zaune a danja kana gadara ka wanke shaddaka ka karya hularka kana gadara ka motar miliyan kaza kana zaune wata karuwa wallahi tallahi za ta zo ta wuce ko dan kwali ba ta da shi ta maka hon titi ka ba ta wuri dole kuma tantanin kafin ka farga mata yi nisa kasura amwalukum kuna da kuɗi kuna da dukiya kuna da wadata amma kuma kalla umana ukum masu amana ku kuma kaɗan ne waye yau kake da garanti da shi za ka dauki naira dubu ɗari biyar ka bashi ka ce gashi nan bayan shekara biyu uku za ka dawo kanta dan kasuwan da za ka zo ka dauki kaya ka bashi ka ce gashi nan he ka sayar ka bani in ya sai da kayan sai ya dauki kuɗin naka ya je sayo kayan wani ya zo ya daɗa jonawa in ka bashi na miliyan kaza da wannan miliyan kaza zai biya wa ɗansa kudin makaranta shi ba bai cancanta dauki ɗansa ya kai shi waje karatu ba amma tunda yana karban kayan mutane naira miliyan biyar miliyan goma miliyan kaza sai ya dauki ɗansa ya kai shi makaranta kasar waje dan me dan ainihin gasa da abokinsa ya biya wa yaron nan kudin makaranta naira miliyan uku duk shekara alhali a shagon in za a zo a ritsa shi a shagonsa babu naira miliyan biyu lafiyayyu tasa umana umana'ukum da ita zai sai mota da shi zai je yau rikicin fili ya je sayo fili ba da kudinsa ba ya kama gini kuma ba da kudinsa ba menene ba rikici ba ne amana wanda ka yadda da shi sai ka bashi amana sai ya ci amanar wani bawan Allah wata rana ya je sayo buhun masara ya kawo gida yana zuwa gida sai ya ga ashe akwai saura ya ce kai ban yarda da sha'anin mata ba ba zan ajiye mata buhun nan ba wancan bai gare ba bari in ɗauke shi in kai shi wajen makoci na ya ajiye min amini na idan ya ƙare zan <laughs> kai ba ni ruwa na sha ya ce idan ya ƙare ya zo sa ne ya yarda da shi idan ya ƙare zai zo ya ɗauka ya ba wa iyalin shi Buhun masara dai bai kare ba har sai da ya kara sati biyu an na uku wata rana ya aka yi aka yi kasuwar garin ta zo kawai sai ga makocinsa ya kira mai wilbairo da ya shigo ya ce shigo daga ciki ya gungura masa wannan buhun masarar <laughs> da makocinsa ya bashi ajiya ya ce kai shi kasuwar hatsi <laughs> haka ya ɗauki buhun masarar nan da aka ba shi amana a jiya fa ya ɗauke shi ya kai shi yana zuwa aka yi ciniki ya bugar da shi ya soke kudinsa aljihu ya je ya cefanansa lafiyayye sauran kudin ya biya ta kashewa mutumin nan saboda amana da yadda bai yi mai magana ba bai dauka bai yadda ma buhunsa ne bai yadda ma buhunsa ne sai aka samu dacewa shi kuma nasan ya kare ya ce bari ya zo ya karbi buhunsa yace alhaji na gaji a lafiya galau na zo karban amanan nan ce da na baka sai ce to kai hakuri sai dai sai da kaka <laughs> yace kamar ya sai da kaka yace sai na noma masara ta idan na girbe na sheke ta abinda na samu zan dauki buhunka guda ɗaya in baka amma yanzu wallahi babu shi me ya faru kai dai babu shi kawai ya cinye buhun masaran suna nan da yawa da yawa da yawa da yawa ba a ma maganan wanda zai zo kallon umana ukum wanda zai zo ya ya yaudare ka ko hada kai da shi za ku yi kasuwanci ka hada masa miliyoyin kuɗi ku yi mudaraba shi yana da ilimi akan kasuwancin kai kuma kana da hanyar samun kuɗi ka tara masa kuɗi yana juya yana juyawa daga nan malam zai tattara ya tashi ga baki ɗaya ya bar magarin ya je investin kuɗin a wani gari gaba ɗaya a neme shi a rasa idan ya in ka masa magana sai ya ce ku tafi kotu ya je ya ga alkalin ya bashi abin da za a bashi ce da karshe dai a yi yarjejeniya duk wata zai rinka baka dubu ɗari ko ɗari da hamsin kai kuma ya rike maka naira miliyan hamsin ana yi a ƙasan nan bila adadin wani an bashi motar haya kalla umana uku motar haya aka bashi ya je ya ci abinci insha Allah ya tafi yana zagayawa yana zagayawa yana zagayawa can sai dan ƙara gaba ya tafi can wata rana da tsayar ta yanko masa sai ya zo ya samu mai motar ya zo yana kuka ya ce alhaji an samu matsala jami'an tsaro sun rike mota sun ce sai na kawo takardu original yaya aka yi baka ba su photocopy wani ce wallahi na ba sun ce wallahi tallahi ba za su ba da mota ba bari in je da kai na ce a ba sai ka je ba in dai ka ba da original din za su bayar wallahi malam ashe mutumin nan bawan Allah ya saka motar nan ne a kasuwa ya karbi takardu aka je aka tafka ciniki da shi ya sayar da mota ya ba da original takardu ya sa hannu ya karbi kudin sa yayi cinikin wata motar ba irin wannan ba ya rinka zuwa yana jigila yana bada sojan haya kawai wata rana sai ya dawo yana kuka yana iho yau Allah ya shiga uku wallahi an fashi da mukami sun kwace masa mota tunda kai ahlus sunna ne mai hakuri sai ka ce Allah ne ya kaddara Allah kiyaye gaba ashe motarsa tana can tana tsakanin inugu da akure a can yake can yake jujjuya ta babu amana yau yanzu amana har ga iyali mutum ka amince masa akan ka sai ci amanarka ka amince masa akan ka sai ci amanarka ka amince mutum akan ka ƴan mata ka yi tafiya sai a bada labari ya zo yana neman ka ƴan mata abokinka fa daga cewa ka rinka zuwa kana gaishe su daga cewa ka rinka musu cefane in kudin su ya kare daga cewa kaza ga daga cewa kaza fa ina tazhabun to abdullahi dan masudi yake cewa daga karshe kuma shine to ullima li ghairi din an zo an yi karatu ba dan addini ba wannan kuma wa'azin malamai kenan mutum ya je sha ilimi ya sha karatu amma wallahi ba dan Allah ba saboda ya yi amfani da wannan abun ya nemi duniya wannan harkar karatun da kuke gani shago ce kamfani ce ga wasu wallahi sosai zukatansu sun kekashe sun bushe kyamas anan suke ci anan suke sha anan suke kulla duk tsayar da za su kulla kuma duk da kala Allahu kala Rasulullah to ulima ghairi dini kenan masu yin ilimi ba dan addini ba asani عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها إبرة النبي يتي daga sayid al-khudri na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku ce ku ci gaba da ziyara kun ga da ziyarar kabari an ba da dama ai an hana ko da an hana asali an hana to amma daga baya aka ce a je a ci gaba da ziyara wannan shine abinda malaman usulu suke cewa al'amru ba'dan nahyi wanda wani sati za mu zo mu tattauna a kan shi menene hukunci a shari'a bayan an hana abu sai kuma aka ce a zo a yi to shin wannan abin al'amru ba'dan nahyi shin wannan abin wajibi ne a yi shi ko mustahabi ne ko sunna ko mubahi ne ko kuma haram ne da an ce kar a yi yanzu kuma aka ce ku yi ku yi din nan dole ne ku yi a'a ku yi din nan halal ne ku yi a'a ku yi din nan wajibi ne ku yi wannan insha Allah saboda rashin lokaci ba za mu tattauna kai ba sai wani sati manzo Allah ce ku ziyarci kabari yanzu na ba ku dama kuma na so ku lura da hadisin na haitukum an ziyaratul quburi na hana ku ziyarar makabarta da mazan ku da matan ku kenan ko ko an ce maza kadai a'a maza da matan kenan fazuruha to yanzu ku ziyarce ta ku ziyarci kabari Fazuru haɗin nan maza kaɗai ne ko hadda mata hadda mata lallai shari'ar musulunci akwai magana cewa an hana mata lalle an hana mata ziyarar kabari shi ma za mu faɗi meye dalilin da yasa aka ce mata su daina ziyarar kabari to akwai malaman da suka tafi da cewa har yanzu ɗin haram ne mace ta je ziyarar kabari duk wannan bayanin da muke akwai malaman da basu ba da dama mace ta zai ta ziyarci kabari ba amma dai tafsilin bayanin zai zo usbul qadim yace wala taqulu ma yusqitu ar-rabb kada kada ku rinka faɗin abin da zai fusatar da ubangiji idan kuka je ziyarta kabari yanzu Allah abin da zaka yi min kenan yanzu wane na Allah ka raba da shi yanzu ya Allah kaza kaza ka maganganu na rashin hankali ko kuma ku je ku roki wani Allah za ku fusata Allah Allah ake roƙa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi ake yi wa addu'a shi ake yi wa ibada ku je kuna roƙon kabari wala taqulu ma yusqitu rabb wannan hadisi ne sahihun ala ay akhrajahu al imam ahmad wal hakim wa anhu al baihaqi thumma qala sahihun ala shart muslim ko wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala wa rawahu al bazzar aidan wa qala al haysami fi al majma' wa qala isnadu rijalihi rijalu sahihi qultu albani yace wa hiya inda ahmad wannan riwaya din a wajen Imam ahmad bin hawi hamin tariqin ukhra a wata hanya din wa isnaduha la ba'sa bihi fil mutaba'at hadisin baya da laifi a wajen mutaba'a ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار كما ينادى وني شيدا ترواية عبد الله بن عمرو على لفظين إمام البزار أخرجه الطبراني وأتشين المؤجم الصغير ورجاله موثقون ماذا جوا أن حديث أمن تتوني anan ya kamata mu dakata saboda lokaci yayi abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawon Allah ya ce Allah ƙara malam lafiya malam ina neman addu'arka da ta ɗalibanka yayyena ne su uku mana yayyensa mata guda uku duk sun rabu da mazajensu suna gida wata da watanni shine na kai bukatar addu'a na kawo bukatar addu'a ga 'yan uwa musulmi a taimaka musu da addu'a Allah ya kawo musu mazaje na gari Allah ya ƙara wa malar lafiya da imani to amin to dan uwa ai masa addu'a yan uwansa suna gida mata uku ne inda akwai iyaye ya kamata a bincika ya akai kuka kuka bari wannan abu ya faru wacce ta fito ku ji zafin fitowar ta kuka bari wata mata da fitowa ita ma wata ta biyo ta zo su haɗu muku a gida alhali duk da mazajen su kuje je ku sulhunta da su ba zai yiwu a ce gaba ɗaya sun fito ba zai taɓa yiwa a koma ba inda ba saki uku ba ne wani lokacin mutum zai miƙo ya ce a yi addu'a kuma shi yana da laifi wala Allah ko kuma halinsu ne bayi da kyau ko kuma gidan naku ne ba ku da wato haƙuri akan harkar aure ko kuma gidan naku ne sun ɗaure su wato gindi sun ba su damar duk abin da suka yi a gidajen mazajensu in sun zo suka faɗa a gida an yadda so ya kamata bayan addu'a da ka nema a matsayinka na namiji yana daga cikin addu'ar ka kokarin ƙoƙarin sulhunta su ka yi ka sa su koma auren su in da akwai sauran aure gaskiya amma wannan abun ya yawa mata uku duka gaba daya gida daya shekara da shekaru wata da watanni suna zaune yanzu yadda auren ne yake da wahala 'yan mata ma ga sunan suna ta bukata zawarawa ga sunan daman ba a ma maganar su ka bari yar uwarka tana zaman aure ta kaso aurenta su zo su zauna muku gida yanda masara ta fara wahala yanzu Ta ai kai kokari ka gyara ni dai shawara ta kenan wannan yace da Allah malam ina roƙonka da sauran yan uwa da su yi mini addu'a akan wani abin da yake damuna da sauran musulmi Allah ya yi maka Allah ya taimake ka dukkan mu mu shiga cikin addu'ar Allah ya yi mana abin da ke damu ya ce bayan haka malam idan mutum ya riski sallah jam'i magarba da isha'i saboda ruwa ni ma zan iya haɗa nawa a gida a gida dai bai halatta kai ba dan kana zaune a gida haka mai askari ya faɗa cikin askari damar ta masu masallaci ne kawai amma idan ka zo masallaci ka tarar an yi jam'i an hada sallah magariba da isha'i kowa ya hada kai kuma kai musbuki ne zaka iya yin naka kai maka hada kuka nemo ne ya taya ku hada akwai baiwa Allah da ta aiko takardar nan tana buƙatar addu'a Allah ya bata miji na gari har yanzu fa ana nan ana ta ana ta buƙata yawwa in akwai mai buƙata wanda ya ga yana so to sai ya zo ya ba da sunansa da lambar wayarsa a hau bincike a kansa kafin nan lallai shi ma wannan dan uwa da ya ce da ya ce yana bukata din ana nan ana ta bincike ne a kansa bai dan saki wasu al'amuran ba ne ya bayyana su ba har yanzu amma muna jiransa lokacin da al'amura suka yi kiliya yan ne za ka samu amma kaga wannan sanarwar da ka ji na yi to wani zunguri ne ake maka ka daɗa motsi kuma abin mamaki in gaya muku da ku yi mamaki kasan dan adam sai hakuri. wani kuma ya shirya kawai zai samu wasu mata ya tura ya aka yi aka yi zai gano yarin ya tura mata gida cewa wai ta zo Shi ne wannan wanda aka ce yana son ta dinnan ka duba halin mutane kuma wannan zancen babu shi to duk wani sako in ya zo miki in dai ba mu muka faɗa ba karki yadda da shi in ku kika karɓa to wannan kuma you are on your own sai ku je ku ta yi a gida da iyaye su ta bincike su ta amma mu dai namu sai mun kakale ba wai dan wani abu ba dan mu sama mata sauki shi ma mijin mu sama masa sauki shi ma mijin ai zai ji daɗi a bincike akan yarinya a tabbatar da ingancinta ko yawa ita ma dan akwai bincike akan ta amma bari mu gama da namiji so duk wanda yake da sha'awa bismillah fa ya zo yarinya ce mai ibada ga takawa ga tsoron Allah ga ba abun ba magana wallahi za ka yi burin ina ma da a ce abin nan wani kuma wai wai a'a shi dai bari dai ya ganta tukunna bai zai yiwu ba bai zai yiwu ba sai ka shigo mun jawo ka tukunna kwarai kuwa haka kawai <laughs> ba wanda za a ba shi dama nan dai ba za a yi ba ko ma da yana da dama a shari'a yau a nan dai mu ba za mu ba da dama ba yaushe za mu bari a ji ta kallon yar mutane ba zai yiwu ba kana so bismillah ka zo za a yi maka jawabi dalla dalla amma ba ka dama ka je ka kewaya ka je ka tabin nan ba zai yiwu ba <laughs> wai me hukuncin wanda yake sallah a gaban gunki haramun ne sallah a gaban gunki yace amma wallahi wani abin mamaki wai a kasuwar su ko a singa ko a ina ne akwai wasu wurare wai ana kiran gun ko dogon yaro ko me ko dogon yaro ko na sauransu ko malam kato yace a wurin akwai gunki ne to yace mutane suna fakin din motocinsu kuma lokacin sallah sai su zo suna sallah suna kallon wannan gunki to bi halatta ba kar wani ya je sallah yana kallon gunki wannan ya ce Allah ya taimaki malam akwai wani dan uwana da ya haɗu da matsala ta shafar aljani an yi maganin amma har yanzu ba su daina wahal shi ba gashi sai kashe kuɗi muke sosai Allah gafarta malam muna neman taimako akan wannan larura da ta dan uwana Allah ya saka da alkhairi to Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi ya kamata ne in gaya muku duk wanda yake da matsalar aljani yake zuwa wajen wani malami yana karban kudinsa yana ta caji shi to ya tabbatar da mun wannan ba lalle bane a samu nasarar kirki ba cewa ne haramun ne idan mutum aka yi masa kyautai ya ba da mai rukiya ko ya ba shi wani abu amma wanda zaka je yanka ma zama ɗaya sai ka ba da dubu talatin da biyar kuma zama ɗaya ma zuwa zai je samu katuwar lasifika ya dauko kira a su dai suratul baqara ya danna maka kawai je zauna yana shan shayin sa sai ta kare bakaran nan karkaf karar lasifika ma sai ta ko aljanin bai bayyana ba kai ma dole ma ya bayyana a jikinka ya zo ya dauke ya juya maka kaset da magani na ƙarya da son zuciya da wani ofis na munafurci da rashin gaskiya irin na garin nan mutum ya zo ya buɗe da ya zama ustaz da dan gemunsa kawai shikenan sai ya zo yana karɓan kuɗin mutane kuɗin ya yawa ya yi yawa ba laifi bane mutum ya taimaka wani ya bashi abin sadaka amma ka ga mutum daga zama ɗaya rukiya ɗaya wai a yanka mutum wai dubu hamsin ji sai ka ce lafiyar a hannunsa take shi ma fa lalibai ne cikin duhu to ya abin da kai baka da garanti za ka ce wani ya baka kuɗi kuma cewa ake daga nan zuwa sati biyu zai warke duk wanda ka je gurinsa ba malami yake ko qur'ani yake amayarwa wallahi tallahi ƙarya yake maka ka je gurinsa wai ya ce wai dan uwanka wai nan sati biyu zai warke ƙarya yake dan kuma wanda yake da shifa a hannunsa abinda lalime ne yake addu'a ne ake a roki Allah sai kaje ka gaya wa Allah Allah ka taimake ni Allah ka bani nasara akan wannan wata ran a dace wata ran kai ma mai rukiyar ka je kai ma da dan sauran zunubin ka haka zaka je ka dawo aljannin ma ya zazzage kai ma kace kace ta mutumin banza har kai ne zaka zo kai ma rukiya akwai wanda ya je rukiya haka aka zazzage shi yanzu kai wani har kai ne zaka zo kana karatun Qur'an to mu je kana faɗa duk abin da kai nima sai nayi duk ayar da ya jawo tare da aljanu suke karasawa <laughs> wallahi kuma la so ku dada bincike da Allah ku daina yawan zuwa kuna kashe kuɗin ku in ba ka ba za ku je ku gaji da kashe kuɗin kuma ku zo ku tumci shari'a ku ce qur'anin ma ba gaskiya bane Allah yana cire albarkar abin ne saboda takurawa da ake ana karban kuɗi a hannun mutanen tunda ba dan Allah ake ba dan kudin ake sai Allah kuma a karbi kudin Allah ya kiya bada lafiyar ina fatan kuna fahimta menene hukuncin wanda ya haƙo mamaci a kabarinsa in dan canja masa wuri za a yi saboda wata larura ko dan hanya da za a yi ko wani gini ne ya zo biyo biyo ta kai sai aka kabari aka tone shi aka kai shi wani wuri aka binne ba laifi ba ne amma a haƙo shi don a yi tsafi ko don neman wani magani wannan haramun ne kuma akwai ukuba a kai wannan ya ce malam Allah ya kyautata ƙarshen ka ya kare mana kai Allah ya taimake mu ya ce malam masu roƙon kabari suna samun biyan bukata ne za su iya samu mana ai ba cewa aka idan ka roƙa ba ka samu ba kafiri mushriki mai sa gunki a gaba ma suna zuwa su roƙi gunkin kuma su samu biyan bukatan ko to samun biyan bukata ba shine ke nuna wato wato wato wato legality din aikin ba kuma wai cewa aikin Allah ya karba ba a'a zai iya yiwa su samu karbuwa zai iya ba su samu karbuwa ba akwai istidraj kana abu na kuskure amma ai ta kyale ka kana yi kuma ka samu biyan bukata malam ana yin sallah biyu da taimama daya ya halatta wasu malaman fikihu ne suka hana amma dai zance mafi inganci ya halatta yin sallah biyu uku hudu biyar da taimama daya duk abin da alwala za ta yi taimama ma za ta yi wani ya sake rubuta takarda akan wannan wanda ya je wani wanda suka je suka yi wani rukiya suka yi ta dukan sa ya mutu ina jin mun amsa takardar ranar da muka amsa baka zo ba sai ka je ka nemi karatun baya malam yayin kiran sallah wajen ashhadu Allah ilaha illallah din nan wai ashhadu an la ilaha illallah ne ko kuma ashhadu Allah ashhadu wannan an la a n l a ne ko kuma Allah a double l a a double l a ne shadda ne aiko yawwa Allah lamun lamun ne guda biyu sai aka yi tashdid so kuskure ne mutum ya ce shadu an la ilaha illallah a'a ba haka bane Mai hukuncin karanta wannan addu'a kafin a fara sallah subhanakallahumma wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka ya halatta ya inganta dana nan a cikin um, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara wa malam lafiya da Allah malam ko ta bidiya mai kyau da mara kyau duk marasa kyau ne gaba daya wai da Allah malam wacce ce mai kyau din wacce ce mara kyau annabi ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin nar in dai bid'a ce to duk ba wani mai kyau duk bata ce gaba daya ba a yadda a yi ta ba hadisin imamun nasa'i waɗanda suka raba bid'a suka kakkasa ta wai wannan ya halatta ka yi ta wannan a'a sai dai abin da yake albid'atul bid'a wacce take ta yau da gobe lugawiyya ko kuma bid'a wacce take ba ta shari'a ba akwai abubuwan da zaka su mutane suna kiran su bid'a amma ba bid'a bane ba amma dai babu wata bid'a wai hasana bid'a sayyi'a bid'a menene dukkan bid'a annabi cewa ya bata ce wa kullu dalalatin finna akwai yan uwa da suke ta bukatan addu'o'i akwai dan uwa da muke tare da shi yana dan uwa malam Muhammad Awal Dangote ah, mai dauka mana karatu da sauran abubuwa ah, shekaran jiya kan wasa uwa ɗaya uba ɗaya wacce take bin sa Allah ya mata rasuwa a ƙasar Indiya bayan ciwo matsananci da ta yi ɗalibar mu ce a makaranta Usman bin Affan so ai mata addu'a Allah madaukin sarki ya gafarta mata Allah ya sa 'yar aljanna ce shi kuma malam muhammad sai a yi masa ta'aziyya ina jin ma ba ma kawo ta ba ko yau din ma za a kawo ta ina jin daga indiya wataƙila gobe za a yi jana'izar ta kuna makamancin wannan so muna fatan allah ya yi mata dukkan azabar kabari ya haskaka mata kabarin ta ya yafe mata kuma iyayen mu suka riga mu gidan gaskiya da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya yafe musu gaba daya Allah ka raba mu da dukkan wata fitina da wanda muka sani da wanda bamu sani ba marasa lafiya a cikin mu Allah ka musu arzikin lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu su ya Allah muna roƙon ka samu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ita ce mu kamar mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh